وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إلا أن قالوا إنا كنا كنا ظالمين فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصابرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم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 وجاهد في الله حق جهاده حتى اتاه اليقين فصلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحابته ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وبارك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بارك زياد على ثلاثه وسلم صلى الله عليه وسلم بركم من الدعاء والنبي بيتنا الهموس الشريف الزياده ga watan bakwai bayan jiran annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wadda ke da shekara dubu daya da dari biyu da arba'in da biyu daidai da tara ga watan uku dubu biyu da ashirin da daya miladiyar annabi isa alaihi salam a cikin wannan darasi na mai albarka na tafsirin alƙur'ani mai girma muna cikin suratul nisa a ayata نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبقون haramta mana a lokacin ya wuce hakkoki guda goma na farko shi ne hakkin Allah ɗayan da Allah da bauta da kyamar shirka da Allah da kowane ina yin biyayya ce abin da Allah yake umarni hannuwa daga abin da Allah baya so a yau wannan shi ne hakkin na ɗaya sannan sai hakkin mahaifa kyautata musu sannan sai haƙƙin ma'abuta kusanci ɗan kuma na dangantaka ko ɗan kuma na musulunci haƙƙi na uku kenan na hudu haƙƙi haƙƙoƙi na marayu maraya shi ne wanda ba zan shi ya mutu bai zan bariki ba sannan banda wannan sai shi ne waɗanda ba su su komai ba sai haƙƙoƙi na wanda yake makwabci ne na kusa makwabci wanda yake makusanci a wajen makwabtaka ko kuma dangantaka ga makwabtaka ga dangantaka sannan makwabci wanda yake na jefan ka wato ainihin ga fagaci ko kuma a'a wato ainihin makwabci na iyalai wanda su ne malaman suka fi ainihi da asahibin jami'i wanda yake ma'abucin kusanci da kai kud da kud sannan haƙƙi na tara shi ne wato hanya ɗan hanya wanda gudun shi ya yanke sannan haƙƙi na goma shi ne abin da ja ku ta mallaka na bayi ko kuma abin da kuka mallaka Allah mabuwayi da ɗaukaka ce shi ya san dukkan mai takama mai girman kai akan wato makusancin shi ko dangin shi ko kuma makwabtan shi mai yawan alfahari a kan mutane allah ba ya son su ba ya son irin irin sannan allah ya fassara wannan wato wanda yake mai alfahari mai girman kai allah ya ce allazina yahqaduna su ne waɗanda suke yin rowa da abin da ya wajaba a kansu sannan wa ya'muruna nasa suna umartan mutane bin bukuri da ruwa da wannan abin da ya wajaba ba gare sannan wa yaqtumun suna koyi ma atahumullahu abinda Allah ya ba su min fadlihi na baiwa na ilimi da zuciya. suna saban Allah cikin abin da ya umarce suna saba mai ba sa ciyarwa ciyarwa ta wajibi ko kuma ta mustahabbi ba sa wannan sai Allah ya fassara su ne waɗancan atwari mukala tahura yato a'tadna mun kassala adaban muhina azaba ta wulakantarwa lil kafirina ba kafirai ma'anar waɗannan bayan allah masu wannan halin kafirai ne yasa bai ce wa a'tadna lahum azaban muhina ba sai fito da sunan su karara ما لم يجد توجيه الإظهار في موقع الاضمار فوق الظاهر موضع المضمار دم أنونه كنت سوى كنت ودم نم في بين الدولة وتلمير إن لمير نساء بين الدولة لم نون سوى كنت في كلام ونم كافرين تبت ما تلوى جعبند أن لا كامل masu koye abin da Allah ya ba su na ilimi na ni'ima ba sa yin farilla balle na fila wannan Allah ya masu tattalin azaba ta wulakantarwa ita ce jahannama Allah ya kai mu da sannan Allah ya ce wallazina yunfiquna waɗanda suke ciyar da amwalahum dukiyoyinsu ri'a annasu jariya dan gwada ma mutane cewa su suna yi yana nuna ma mutane yana siyarwa jarida wannan kuma shirka ce karama wanda wannan shirkar tana bata aiki na gari wala yu'minuna billahi wadannan Allah yake cewa ba su ba da gaskiya da Allah ba ba su gaskata Allah wala bil yawmil akhir haka ba su gaskata wani tashin alkiyama ba wuni na ƙarshe waɗannan su ne munafukai waɗanda suke nema wato sakamakon duniya wajen mutane da iliminsu ba wajen Allah don haka waɗannan su ne abokan shelan waɗanda suke da su da shelan abokan juna ne sai Allah ya ce wa man kun shaytanu lahu qarina duk wanda ya zama shelan shine abokin abokin harkar shi abokin mu'amalar shi Fasa a farina shirk da abokin harka abokin mu'amala shi ne shekam wanda ya samu mugun aboki ke waɗannan jirgin ne aka yi yanka hukunci munafukai musulmi ne a baki amma kafirai ne a zuci don ka lahira yan wuta ne ko da a duniya suna tare da musulmai suna cewa su musulmai ne don haka a lahira ma Allah zai zai masu kwalili kamar yadda nan suke ma musulmai kwalili suna nuna cewa su suna tare da su alhali zuciyarsu ba ta musulmi ba ce Allah zai yake cewa yawma yaqulu al-munafiquna wal munafiqatu للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم حيث نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب يناجونهم ألم نكن معكم منافقين كلا مؤمنين da suka ɓace masu su suna tafiya da haskensu su kuma hasken ya buke cewa suke ku saurara mana mu dosani haskenku mana sai su ce ku koma bayan ku je ku sai ba tare da ku ba sai eh ba shakka muna tare walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum sai ku kun fitili kanku da haɗa Allah da wani da yin abu ba dan Allah ba kuka kuka kuka yi mugun haƙo ga muminai bala'i ya faɗa musu nishewa ta same kuna ta wannan haƙon ga muminai ana ta haka hatta ja'a amrullah har al'amarin Allah ya zo mutuwa ta zo maku a kan haka ko kiyama ta zo a kan haka ko galaba ta samu muminai ko kuma ƙarfin ku ya lalace ko rasuwa sai Allah ya ce wa qasrakum billahi gharur kuma mai rufe shaidan ya rufe ku kuna ganin kuce da nasara a hali ba haka bane shi kashin munafiki yana da gaske wannan wato ainihin da kai mutum ya roƙe shi ya haɗa shi da shaidani ki dinga tafiya kamar duka kenan sai ajali ya zo gaga ya kwashi mutum a cikin irin wannan mugun hali Allah ya tsare sai Allah ya ce wa ma za alaihim menene matsala me laifi a kansu lau amanu billahi da za su ba da gaskiya da Allah da gaske wal yawmil akhir ne matsala a kansu da za su ba da gaskiya da ranar karshe wa anfaqu mimma razaqnahum mimma razaqahum Allah me laifi a kansu da za su ciyar ko da sun ciyar da zuciyarsu cikin abin da Allah ya masu arziki da yake ayyu bararin alaihim wata matsala ke kansu me matsalar mai imani da Allah da ranar karshe me matsalar mai ciyar da abin shi dan saboda Allah babu ba wata matsala akan wannan la zarara fihi ba wata matsala a gare shi وإنما الضرر فيما هم عليه matsala tana nan akan abin da munafukai suke kansu na koya kafirci a zuci da bayyanar da musulunci a baki zanzan ana taka har kiyama ta ko har ajali ya wannan faɗaitarwa ce a kan yin aiki domin Allah yin ibadar ka domin Allah kada ka nuna wani ba zai iya baka lada ba kuma karatu akan wannan hali da masa tsarki na ba'iri wajibi ne a sami shi a cikin ayyuka dole ne a samu ƙarfin zuciya shine yin domin Allah na fatar Allah a cikin wannan abu sai Allah ya ce wa kana Allahu bihim alima Allah kan masani ne a kan su masani ne bihim game da su shi Allah ya san zahiri kamar yadda ya san ne ko ya san ne kamar yadda ya san zahiri ba abun da yake koyuwa ga Allah kai ne kake ganin kana koye ma Allah amma Allah ya riga ya san me kenan dan haka yi kokari ka nufaci Allah a cikin ayyukanka wannan shine mafita idan ba haka ba kuma za a yi asarar da babu yin Allah ya ce inna Allah la yazlimu Allah la yazlimu ahadan Allah baya zalunta kowa mithqala dharratin ko da gwargwadon nauyin jinkiya shi mafi kankantar kiyashi ko da kamar wannan Allah baya zaluntar kowa in ka ga matsala ta kafi kai ka jawo ta ne yana nufin Allah baya rage ma kowa ladan shi abin shi na gari ko kuma ya ƙara mai wato miyagun ayyuka zunubi wanda suke jawo zunubi Allah ya ƙara mai baya yin haka وإن تكو حسنة إذا قاية ذرة تزم كمن حسنة قاية إيتي حسنة إيتي قاية ذرة تزمون لي قرفة أيتي وفي الله يلي يضاعفها الله ذي من كاكا سند قبومة أرجو أن يمشي قريبكم tun daga ɗari bakwai har zuwa ninkin da ninkin yadda Allah ya ce in mutum ya aiki haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake yace inna allaha kataba alhasanati wasayyi'ati thumma bayyana dhalik Allah ya rubuta sai an yi kyawawa ya rubuta miyagu duka sai an yi sannan kuma ya yi bayanin haka yace kamar hamma bi hasanatin falam ha كتبت له كتبت عنده حسنة كاملة wanda ya ajiyar yin aiki na gari kwaya bai ce bari ba to za a rubuta min kyakkyawan aiki cikakke a wajen Allah kaga aniya ce yayi yayi niyya aikin kirki yayi niyya ya gina masallaci sai bai gina ba yayi niyya ya gina kwalbaki dan ruwa ya wuce kai halaka gidan kowa ko gada ko kuma titi ko kuma a niyya gina makaranta ko ya ɗauki ɗawainiyar masu karatu a musulunce wanda za su je su yaɗa jinin Allah ko su karantar da yara ko ya gina makarantar ya ɗauki ɗawainiyar albashin kawai so yake a karantarwa mai kyau sai bai yi wannan ba sai Allah ya ɗauki ran Allah zai ba shi ladan wannan niyyar da ya yi ƙwaya ɗaya lada ka kake haka nan wa in hamma biha fa amilaha kutibat lahu hasara hasanatin idan ya yi aniya kyakkyawa sai dai ya aiwatar Allah zai rubuta mai lada goma alal akal sannan zuwa lada ɗari gwargwadon niyyar sannan zuwa ninkin balinkin ila ma sha Allah to haka nan kuma idan ya yi aniyar mummuna guda ya yi niyyar ya yi mugun aiki guda sai bai aiwatar bai janyi za a rubuta mai kyakkyawa guda ɗaya saboda janyewa daga mugun aiki shi ma Allah yana yana ba da lada a kan to sannan idan ya yi aniyar mummuna guda sannan sai dai ya aiwatar shi kuma lada mummuna guda ɗaya kan za a rubuta mashi kaga Allah yana da rahama rahama tana da fa'i dan haka shi ya sa yake nan wa in taku hasanatan idan kwaya zarra in ta zama hasana ce kwaya ɗaya mutum ya yi gwargwadon zarra gwargwadon nauyin jan kiyaki ya yi aikin kirki kwaya ɗaya iska. Allah zai nunnu ta daga goma zuwa ɗari bakwai zuwa abin da kuma Allah ya ga dama sannan ce wa yi min bindu, Allah zai zo mashi da lada daga wajen shi ninkin ninkin da ajaran azima lada mai girma ba iyaka nan da shayi lada mai girma ba ka iya kaddara babu mai iya kaddara yawan wannan cewa yi ajaran azima lada babba Allah ya mana arziki yi domin Allah wannan ana samun shi idan mutum ya nufaci Allah fa kaifa idza jina min kulli ummatin bi shahid Allah yace yaya halin kafirai yake نيابو إذا جئنا من كل أمة أمة بشهيد إذا مكذو بشهيد جميل شيدا من كل أمة تكون قوة الأمة وانت به شيدا أكان أيك انت تكي شيني النبي ونن الأمة هو من ذنب أكتولا مصر يا يا عالمي أبيك أولنا رانا وجئنا بفكيكم مكذو بكيك shahidan kana mai shaida ala a kan waɗannan to yaya halin mutane zai kasance wannan sura tana da tana da ban firgici da ban tausayi ga wanda ya je gaban Allah ba imani ba imani ko babu yi domin Allah yaya halin kafirai yake idan Allah ya zo da mai shaida cikin kowace al'umma to kuma yaya halin mutane yake idan muka zo da kai kana mai shaida a kan waɗannan ƙuraishawa al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da sauran mutane tun daga kan lokacin shi har kiyama yaya mutane za su kasance manzon Allah zai shaida cewa ya fitar a hajjin babbana manzon Allah ya fitar ya isar da manzancin Allah da ya turo su balligh ma unzila ilayka min rabbik wa in lam taf'al kama ballaghta risalata to manzon Allah ya ce Allahumma shahad ya Allah ka shaida bayan ya fada ya fada ya ce inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yawmikum hadha bayan ya isar da manzannin ce shi wato, jina nan da mutuncin da ainihin wato dukiyoyinku dukkan wannan haramun ne a junanku ku ci dukiyar juna ba yarda ba ilimi kamar yadda wani wannan wurin naku yake haramu manzo Allah ya tambaya wani wuni ne wannan suka ce Allahu a'lam Allahu wa rasuluhu a'lam sai ce ba ranar arfa ba ranar arfa ce ko sai ce wannan wani gari ne suka ce allah da manzan shi suka sani har marwacin hadisin abdullahi bin abbas cewa yake tsammanin mu manzan allah zai faɗi wani wuni wanda ba wannan ba ce ashe ba wani ba arafa ba ne wannan garin ashe ba makka ba ce wani wata ne wannan ake ba wata bane wanda yake haramtaccen yin je'in wato tashin kashina da tashin hankali sannan sai mun ga Allah ya bada waɗannan abubuwan wajen guda biyar al-kulliyatil khams ko ma fit waɗanda abubuwa ne waɗanda suke guda biyar wajibi ne akan mai iko ya kiyaye waɗannan abubuwan game da duk wanda Allah ya ba shi iko a kai kada ya kasashi da wannan rayuwar mutane nan mutane ke nan sannan da dukiyoyin mutane sannan da nasabar mutane sannan da da mutuncin mutane dole ne ya kare ma mutane waɗannan abubuwan kada wani ya farma wani lumanar mutane dole a same ka to kun ga manzon Allah ya isa da waɗannan sakonni yaya mutane za su kasance inda ya ya isar wani ne zai kawo hujja wani ne zai iya kauda wannan babu ranar da ba mai iya magana sai wanda Allah ya ba ilimi yawma illa la yawma la yatakallamuna illa man azina lahu ar-rahman wa qala sawaba ba mai iya zance sai wanda Allah ya ba ilimi na fadi daidai to dan haka ba wallo ba riga ba rawani ba hula ba komai ba mai tunanin wani abu kawai yaya zai fige ke fama ba mai tunanin wannan ɗani wannan uba ne wannan sulki ne babu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zai ba da shaidar ya isar sannan annabawa za su bai da babu shaidar sun isar to kaga babu shi ne Allah yake tambaya yaya halin mutane ka a wannan lokacin waɗanda suka kafire? kuma yaya halin mutanen manzon Allah suke wanda Allah zai da shi matsayin shaida a cikin jama'a ta shakka akwai barazana a wannan Abdullah bin Mas'ud ya taba karanta mu manzon Allah ayoyin suratul nisa tun daga farko har zuwa nan yake ya zo ya karanta mashi alkur'ani ya ce ya zan karanta maka manzon Allah alhali kai aka saukan mawa ya ce ina so in ji daga wani na ne sai abdullahi bin masud ya zo yana karanta manzon Allah waɗannan ayoyin tun daga ya ayi wannan sun samu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida har zuwa wannan ayar fa kaifa idza jina min kulli ummatin shahidin wa jina bika ala ha'ula'i shahida sai da ya zo nan gurin yana karanta manzon Allah yana ji sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama zubar da hawaye yake cewa ya ishe ka ya ishe ka ya tsaye da shi haka ya duba sai ga manzon Allah yana hawaye surar da Allah ya faɗa a cikin wannan hoto na jama'ar da da suka wuce wanda kowa ga shi nan ya gurfana gaban Allah da Allah yake wata kulla ummatin jasiya كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون الذي هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنشق ما كنتم تعملون والذي كاكم منه هيك تلقى جنكم زي mana magana da gaskiya ga abin da kai ga abin da kai ga abin da kai ga saban da kai ga daidai inga ga kurakurai ta haka zai yi bayani ga mai shaida ta ko'ina in wani ɗan adam bai maka shaida ba ƙasa zai sai za maka shaida littafin da kake aiwatarwa da maganganunka yana nan a cikin zuciyarka wanda Allah ya ce kafa كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا Zai maka shaida. duk abin da ka furta yana nan a harjace duk aikin da ka kama hannunka ko ka tattakala da ƙafarka. ita ƙafar za ta yi shaida ƙasar da aka kaka za ta yi shaida hannun zai yi shaida bakin za a rufe shi a wannan lokaci komai zai yi shaida ƙasa za ta yi shaida to ya za ka yi da masu shaida duk wannan masu shaida ya za ka yi da ka akwai barazana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kama hawaye saboda wannan sura da ya hanga a cikin wannan aya duk da ba abin da ke kawo wa mutum ya kawo irin wannan surar ta yin ya sani shi yasa dage ka fahimci babban saƙon Allah shi alƙur'ani dage dage ka jajirce ka fahimci me ake yi me ake so ka kama to Allah yana magana da wannan aya yana faɗa cewa ranar da za a zo da masu shaida a cikin kowace al'umma sannan manzon Allah zai tashi mai shaida kan al'ummar shi wata rana ce wannan Yau mai wajen idin yawaddu kafa kafaru ranar da zai zo din shi ne ya wajen shine yawaddu kafa kafaru kafirai za su rika gudu za su rika so wa sawur rasul alhali sun saba manzon Allah a lokacin sai da za su yi fito na fito da annabi Muhammad sun saba mai sun mutu a kan sabo amma kuma za su rika gurin cewa lauku sauwa jihimul arzo da ma dai a ke ƙasa da su kawai su zama ƙasa ba sauran hisabi bi an yakunu turaban mitla Baha'i bahai zama kaman dabbobi kawai su zama turbaya kaman dabbobi saboda girman tsoro da barazanar da suke hangi a gabansu shine Allah yake fada wa yaqwa wa yaqulu al-kafiru ya laitani kuntu turaba kafirai za su rika fada ko kafiri zai fada ya halaka ta ina ma dai da zan zama turbaya sai Allah ya ce wala yaktubuna Allah hadisa a ranar nan kuma ba za su iya boye ma Allah wani zance ba game da abin da suka aiwatar a wani lokacin kuma daban za ka rika ɓoye ma Allah kaga a wurin tashin kiyama yana da faɗi kenan za ka rika cewa wallahi rabbina ma kunna mushriki wallahi ya Allah mahalicinmu ba mu kasance mushrikai ba mu ba mu mushrikai ba ne za su rika yin wannan nan kuma Allah ya ce wala yaktumuna Allah hadisa ba za su iya ɓoye ma Allah wani zance ba da suka yi a cikin jin suna musulkai amma za su rika rantsuwa wallahi Allah ba musulkai bane suna mutum abin da suka yi saboda fadin tashin alkiyama wato wani lokacin za a yi wannan wani lokacin kuma a yi wannan wani lokacin ka iya gane wane ne ke kusa da kai wani lokacin kuma ba za ka iya ganewa ba sam duka a wurin tashin alkiyama don haka wurin ya danganta aikin nagartar da kai sai ka ga Allah ya gajarce maka tsawon wuni sai ga nan da nan an gama to amma in mugun aikin yana da yawa to shi ne za ka ga wannan wunin tsawo ke gare shi to Allah ya dafa mana yana da cikin abin da zai sa wato ka gajarta nan da nan an gama imanin ka mai kyau da aikinka na gari zai dafa maka wajen nan da nan ka ga an gama komai ko nan a duniya imanin ka natsuwarka da Allah ta sanya tana sanya maka tana taimaka maka wajen maganin matsaloli nan da nan ubangiji ka ga ya kautan maka da abin da ba ka idan ka natsu da shi Allah ya dafa mana sai Allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا حتى تعلموا ما تقولون ولا تؤمن إلا daga cikin ibadar da muke yi akwai abin da ƙarfin zuciya zai isa wajen tsarkin wannan ibada kawai yi domin allah kaɗai ba ya isa ikhlasi sai kayi wani tsarkin za ka yi sallah sai ka ce saboda za ka yi don allah ba sai ka yi alwala ba ko duk da kana nufin allah sun kuma kayi wani tsarkin to daga cikin ibada akwai wannan sai an samu tsarki na zahiri tunda akwai na baɗini shine tufatar Allah da abin sai kuma an samu ƙarfi na zahiri ka duka ya zama suna da tsarki sai ya bayyana cewa lalle sallah ita ce mafi girman nau'o'in ibada ba a yin ta sai da tsarki na zahiri Da haka ikhlasi ba zai isa ba shi kadai sai an samu cikar hankali da kuma ikilasi. dole ne ya zama an tattara waɗannan rukunin guda biyu tsarki na baɗini da tsarki na zahiri sannan sai ta karfi ta sallah kamar yadda Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani kaga masu imani ake kira su sallah ko su nisanci wani abu la taqrabu salata kada ku kusanci sallah wa antum sukara alhali kuna cikin maye kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin gangani da maye da rashin cikakken hankali kada a yi haka hatta ta alamu mata koloni har sai kun san me kuke faɗa wala junuban kada ku kusanci sallah alhali kuna cikin janaba illa abin sabilin sai ko mai tsallake hanya wato matafiyi bai samu abin da zai yi wanka ba gashi yana da janaba to ya zai yi gashi yana kan tafiya wannan ba babu wannan wato ainihin nusu wato ainihin wajibcin babu babu wajibcin cewa sai ya yi wannan wankan ko kuma sai ya yi wato ainihin ƙarfi da alwala illa abiri sabilin sai ko wanda yake mai wucewa mai tsallake hanya sai Allah ya ce hatta ta fatasilo ku har sai kun yi wanka ko wannan da Allah ya ware abiri sabilin matafiya 'yan hanya kenan wannan asalin ce abiruna ne abiruna sai zama wato ai ya zama mustafna minhu mustafna sai aka yi mai da shi mansubi saboda istisna'i sai zama illa abirina sai zama an cire nunin din saboda shi mudafun ilayhi sabilin mudafun mudafun a shi mudafun sabilin mudafun ilayhi sai zama abiri sabilin an cire nunin din Allah ya kuna gane wannan yaran sai ce hatta taghtasilu har sai kun yi wanka yana nufin antum ya muslimun ko ya mu'minun wanda Allah ya kira ya yi wallazina amanu wa in kuntum kanan idan kuka kasance haka ne ku wa in kuntum marda idan kuka kasance marasa lafiya fa wanda ruwa zai cuce shi saboda rashin lafiyar tashi yanayinta baya son ya taba ruwa kuma ga shi ga lokacin sallah yayi kuma shi bai iya taba ruwa to akwai buƙatar tsarki irin wannan na alwala ko wanka au ala safarin ko kuma yana akan tafiya wato suna matafiya ga shi kuma suna cikin janaba ko kuma suna da hadasi ba alwala ya yi bawani ko ya yi bayan gida ba alwala ga shi yana kan tafiya to ya zai yi ga shi ba ruwa au ja a hadun minkum min al-ghaib ko ɗayan ku ya dawo daga bayan gida al-alghai shine al-makanul mutma'in guri na tsatse sai aka ambaci abin da ake yi a gurin da yake na tsatse da sunan gurin ko shi bayan gida wato wanda yake biyan bukatar shi haula masumun nisa ko kuma kun kusanci iyalanku gashi kuma babu ruwa to ya za a yi kalamta juduma an ba ku samu ruwa ba akwai wata hanyar kuma ana bukatar lalle ka yi alwala duk da kana da tsarkin zuciya to kuma a samu tsarkin zahiri falam ta juduma an sai ba ku samu ruwa ba wanda za ku yi tsarki da shi ko ku yi wanka da shi bayan kun nema bayan kun bincike ba ku samu ba ya za a yi ka tayammamu sa'ida sai ku nufaci guri wani irin guri tsayiban mai tsafta mai tsarki shi ne duk abin da yake bisan ƙasa guri ne mai tsayi mun gane ko sai ku bige shi bugu ɗaya ko ku bige shi bugu biyu sannan ku yi taimama ya za ku yi taimama famsahu bi zuhikum ku shafi fuskokinku wa aidiyakum da hannayenku famsahu bi zuhikum wa aidiyakum ku shafi fuskokinku da hannayenku mun gane ku inna allaha kana quwwa lalle Allah ya kasance ne yawan kafuwa ne yana da yafiya غفورا sannan kuma mai gafarta muku zunubanku ne wannan aya tana nuna mana tsarki bayan akwai tsarki na ruwa akwai kuma tsarki na taimama ko Allah ya kira masu imani ya ce kar ku shiga masallaci kuna cikin maye na shan giya domin cikar hankalin mutum Shi ne ya rabu da wannan ya warkace ya kyamatu duk abu mai maye sai ya zama mai hankali sannan ya san me yake yi sannan ya san me zai aiwatar sai ya nisanci irin waɗannan abubuwan na shan maye wannan aya ita ce kusan ta wato biyu ko ta eh, biyu cikin ayoyin da Allah ya haramta shan giya nan ya hana ne ayat da ta gabata mun karanta cikin suratul baqara يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما كف نقول ألا ينا جروايه كمن وانكاينا مغنى تسوق بين suna tambayar ka zama da biya da kata sai Allah ya ce cikinsu ismun Kabiru akwai laifi babba sai ke wa irin nan amma akwai amfani ga mutane sai kuwa wa ismuhuma amma zunubin ku akbar ya fi girma min naf'ihima daga amfani to abinda aka ce maka matsalar ta fi amfanin ai ka bari ko وسنن حين أولنا آية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة يا كما إيماني كذا كسكي كشكما سلاتي وتكجزا كي سلا أو أنهالي وأنتم سكارى أنهالي كنا تكمعي سببير بير بتفتج كنكبا وكذا في ونم ma'anar shan giya ma an sa mai karnaki da da bayyayi kenan kada ka ta alhali ka san lokacin zalla zai zo baka wasalle ba kakka ya dakata har yanzu dai Allah yana so yana so ku bari san ya gwada maku tana da cutarwa cutarwa ta fi amfani nan kuma sai karraka lokacin shan kakka ya dakata sallah ta same ka da giya jikinka don haka kun ga har yau ana hannunka mun sanda a ayat cikin suratul ma'ida wanda za mu karanta nan gaba insha Allah Allah cewa ya yi wallazina amanu innama al-khamru wal maisir wal ansab والأسلام رزق من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والمسجد ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ kaga nan gurin Allah sai ya kai sai ya ku sani fagiya da tata da tsafi da bokanci da kanti da sauransu إنما shi ne magana tsafi مكان الصافي da دكمتي duka waɗannan Allah ya tattare ya haɗe yake rijifun haramun ne wani. min amal shaitan yana cin aikin shaitan Allah ya haɗa su yake duk aikin shedan ne kenan ba mai aiki da kayan shedan sai dan uwan shedan ko ba wanda zai jena shan giya sai shedan daga cikin mutane ba ka kada ku sha giya don haka sai Allah yake fajji da libuhu ku nisance ka dan me la'allakum tuflihun dan ku samu babbar rabo a lahira kenan wanda suke shan giya suka mutu a cikin giya ba za su samu babbar rabo ba sai inna ma yuridu shaytan shaytan yana so ne an yuqi'a ya afkar da al'adawa wal baghdha gaba da biyayya kan khamr wal maisir a cikin jiya da taka haka yake so jiya da takan aka yi ko sababiyar su gaba da biyayya da fada da kashe-kashe duk suna wakana sababiyar wannan sannan wa yakiddakum an dhikrillah ya kautar da ku daga ambatan Allah wa an sala ya kautar da ku kautar da ku daga sallah fa hal antum muntahuna ba fa bani ba zuwa ji Allah Allah cewa ya bari ana kan aya ta farko a cikin suratu an-nahl yake wani kamaratin samaratin nasibi wal a'nabi تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون هذا السلطة أبنت لكم هي الجبين جبين لإنبي هنا قيم بيافة إذا أن هنا قيم بيافة وكل هنا قيم بيافة تتخذون منه سكرا kuna fa ɗaukar abin da ke sa a ciki wa rizqan hasana sannan kuma kuna ɗaukar wannan abin ya zama arziki kyakkyawa dabino arziki ne kyakkyawa in ka noma ka samu daga daga daga dawa ana yin burkutu ko kai da gun burkutu ai ka san ba ba a jeriya ko kana burkuta hankali ko wannan hannunka mai sandan Allah ya fara yi cikin suratul nahl domin surar makkiya sannan sai ya faɗi wancan ayar ta farko da muka karanta cikin suratul baqara yas'alunaka anil khamri wal maisir sannan sai ya ambaci wannan cikin suratul nisa sannan sai ya ambaci wacce ita ce ta ƙarshe sai mutane daga nan sai suka bari aka dinga fasa tulunan jiya ana kwararar da ita a cikin kwatoci suna ta gudu da jiya suka bari kaga kenan da ana sha masu imani ne ke sha tunda Allah ya cewa ya ayyuhal ladina amanu masu imani ne suke sha ko kwaya da taba da wuni yan gidan su giya ne family din su daya yan gida ɗaya a hankali a hankali suke gantanar da tunanin mutane suna lalata musamman taba a hankali a hankali take jagwala mutum sai ya koma jagwal kun san jagwal ne na ne jagwal kayan da eh, 'yan kasuwa sun san wannan ko kayan da kayan da wane ya sa wane ya sa wane ya sa ya aka kawo ba gani kaga gwanjan ma saura kaɗan ne kama da jabal ko a cikin sunan ma ba haka ba ne to shi ne jabal wanda wani ya yi abin ne ya yi amfani da shi wane ya amfani da shi wane ya amfani da shi sai aka kawo maka kwanje kai kuma ka saya ka yi amfani da shi ba shi ne ake ce ma jabal ba ko kuma akwai banda wannan akwai wani jabal ne to yadda ka san haka haka nan ba take mai da mutum wani gabar wani wani wato wani wanda kamar wani wanda wani ya yi amfani da shi zan na aka kawo da kaiwa shi ya lalata mai lafiya ya lalata mai alƙibla a hankali a hankali za ka yi zama can ta haramun ka san cewa in kana can ta haramun ka ka kana haɓa ma Allah ne domin kana lalata lafiyarka kuma Allah ya wajabta maka kula da lafiyarka sannan kuma ya wajabta ma kada ka zauna ga mala'iku wayi kai hatta mutane yan uwanka ba sa son wayi to balle mala'iku masu tsafta ba sa son wayi kai kuma kana shawo jagwal ka zo kuma da shi a cikin masallaci da haka haramun ne wannan tsakani da Allah balle a ce kana shan wuri balle a ce kana shan kwaya balle a ce kana shan wa ga sunan tramon ko kuma ma har wani ya ta rabin dole ko dai kofin ka je ka ana cewa ga irin mintin da za ka sha sai ka je sai ka shanye duka ai za a samu matsala ko wannan sunan shi biya ce shi ma layin su ɗaya don haka Allah yana kiyaye wato ainihin lafiyar ɗan adam yana kiyaye lafiyar musulmi bai halatta maku ku sha abin da za ku kiɗime ku ruɗe ba sai dai abin da za ka zama mai lafiya ka ƙara zama mai lafiya ka samu yadda za ka yi ka bauta ta mashi in ka sha wannan ka san cewa ka saki layi kuma Allah ba zai kyale ka ba sai ya jarrabe ka tunda dai ka saba ma Allah to kai shirin karɓar jarabawar Allah ya ce ya kuma imani kada ku kusanci sallah ma'anar kar ku shiga masallaci kuna maye na shan giya kada ku yi wannan yaya za a yi wanda yake maye ya fahimci abin da yake cewa an ce cikin magabata wani yana shan giya cikin lokacin na akwai akwai sahabbai ya sha ya sha ta kai mai kuma shi ne shugaba sai ya zo zai yi sallah da mutane sai ya karanta ya yi sallah rasa biyu a su ba ce sai ya kawo musu guda biyu a su ba guda nawa a ce to sai ya karo biyu nawa ce nan sai da ya sallame mai ce a karo musu a kara suka ce ya fi mazin na kun da ai da masar cikin ƙarin muke tun da na cikin ƙarin a duba kuma magabata wai duk da yana cin giya ba a babin shi sallah ba saboda shi ne shugaba saboda shi ne shugaba ba a mai tawaye ba saboda shugabanci yana da matuƙar muhimmanci gaba ce babba a wajen musulmai ba a bar ɗinsu ba ana zai shi sallah ya yi ƙari sai da su koma sai su gyara ta ko saboda shugaba ya zama sha-sha-sha ya yi sallah raka a biyu akan wata biyu ta zama hudu alhali Allah cewa ya yi biyu haka mala'ika jibrilu ya sauko ya yi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi kuma Allah ya turo a ashe biyu kenan ake yi shi kuma sai hudu amma duka haka sai suka bi ba su waye ba kai da shugabanka ya yi kuskure guda wai kike na ran nan ka samu abin da za ka fita midiya ka zazzage shi kai ma ka yi ka yi jiran wallahi ka yi jiran ka matsala kai ma tana nan kai ya yi kuskure ko ya yi ganganci ko ya yi kaza kaza kawai sai ka shiga guri kaza wai ka je ka wulakanta shi kai kuma ka wani lafiya kake tsammani irin wannan ubangiji yakan tsawaita rayuwarsu sai ya yi masu jarrabawa da suka da suka haifan madawa ne Allah ba ta yake kashe irin wannan ba sai ya yi maka rayuwa mai tsawo sai ya kai ka inda za ka hau kujerar kai ma ka shiga bala'in sama da ninkin ba ninkin na wanta saboda ka yi mai kai ma don haka kai ma ka jira taka inda waɗannan magabata ne sahabbai ne wasu tabi'ai ne yake masallar amma ba su tashi sun zazzage su ba ba su tashi yi kaza kaza ba saboda muhimmanci shugabanci kai ne za ka zo ka yi wannan kai ba ka kai su nagarta ba sannan wancan shugaban bai kai waɗannan lalacewa ba ko amma kai ne za ka yi, su sun yi haƙuri kai ba za ka yi haƙuri ba kai za ka ɗaukan makanta matashi. ka saba ma Allah sannan ka saba ma shugaban ka kaga matsalar ka sai ta fita waɗanda Allah ya shirya da mu to don haka nan ya ambaci taimama a nan gurin a malikance akwai abin da wato ainihin ake yi a mazhaba kuma suna da dalili amma abin da ya fi shine kwaikwayar hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah cewa ya fata yamma mu fa'idan ba ku nufaci guri wanda yake mai tsanki guri mai tsanki Allah cewa ya guri mai tsanki ko idan mara lafiya ɗin ga yana rashin lafiya bai iya taɓa ruwa sai an kawo mai tsaya gudun shi da yake ga tun bango wannan sai taba wannan bangon bismillah zai yi taimama ko sai ya shafi fuskar shi ya shafi hannun shi iyakan nan guri shi ke nan sai ya ga ya kama yi sallah yonin guri mai tsanti eh a tsoron cewa kuke yi mai tsanti ne kuma mai tsanti ne guri ne mai tsanti ya matsalar shi ha? Canji ba mai tsanti ba ne? da na ta ba mai kanci ba ne ha a to ita kasar da za ka yi kasan sinadarin ta to ita an san da ne aka yi ta ha shi wannan to a nan gurin Allah yake fata yan mamu turaban tsayi ba ko? Lesin ba yi da salli ba to wannan wannan darduma ta ka wannan da ta shafa hmm? ba zai iya motsawa zai iya tafiya yanzu ya iya dafa wannan wannan tana da zanki yan tana da zanki zai iya dafa bismillah kawai in yana tsammanin wani abu ya makale zai haka in babu kawai zai shi ke nan Allahu akbar Allahu akbar sai ta kada ya samu guji ne mai tsarki to bangon ƙasa guri ne mai tsarki bangon siminti guri ne mai tsarki ya iya yi ya iya yi ta to me matsala Allah ta yawai sa'idan guri kuma wani iri Allah tsayiban mai tsarki mai tsarki ne me matsalar shi nan gudun me ya yi rashin tsarkin a nan ba ka da wani dalili da za ka kawo ka ce zai yana da rashin tsarki ba ka da shi a alƙur'ani ba ka da shi a sunna ko a hankalinka ma ba ka da shi sai dai ka kawo baragada ka hallaka barababiya ko kawai amma ba wani dalili mun gane ko saboda mai Allah ya yi fa'idan ba. wannan ammar bin yasir wata rana manzon Allah sallallahu alaihi sallam) ya aike su wajen wata biyan bukata ta shi sai ce sai ammar bin yasir sai ya mafarki haka ba iya kaba ruwa sai ce sai na fatamarrabu fi sa'idi kama tabarrabu ba. sai ne birgima a cikin ƙasa kawai kamar yadda jaki yake birgima ko dabba kawai sai birkida ya birkida kawai sai tashi yi kama ya zalla su shi ne sani da sun haka ake ake nama da haka ƙoƙari ya yi da haka ake yi bai yi birgima kuma sai birgima ya sai da je ga maza Allah yake inna ma ka an tafa an taqula ka haka ga. kawai ya ishe ka yi haka da hannunka kawai fa daraba بيديه الأرض ومسح بوجهه وكفيه حتى من ذا الله يتي كفيه من قال يقول كافكا تقول زي أمفاني له sai biki kasa sai ya salla kadai da ya gama wannan kamar ya yi alwala ne ya yi tsarki alhali da yana da janaba ko ku a'a bai da ya yi bayan gida bai tsarki ba ya yi bawani bai tsarki ba in ya zo ba ruwan shi kawai zikri lillahi yana tsammanin wani abu ya makale a hannun kawai shi ya shafi fuskar shi kawai shi kenan ba sai ya ce sai ya bi kowace gafa ya yi kaza kaza sai ya yi ruwan ba sai ka yi wannan kawai shafa aka ce ba kai ina zuwa kawai shafa kawai za ka yadda ka ji dinna an gane ko kamar mai shafan kufi ne in ka zo ba sai ka ce sai ka yi sai ka yi kawai shafa ba aka ce ko haka ka shi ke nan ba sai kuma ka shafi kasan ba sama kadai in ka shafa ka shafa ne haka shafa ne shi ke nan ya ishe ka ba sai ka ce duk bi inda koko wani lungu zaman yana nuna cewa yana nuna rashin sanin ka in kai haka ne ko ba sai ka shafi ƙasa sai ka haɗa da ƙasan ka ba ka da shafa kawai haka annabi ya yake sallallahu alaihi wa sallam ali bin abi talib na cewa law kana dinu bil ra'i يا addini جمولا كأكي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى كافية زمن أسفل الخف شيء كنشنك حشافيتي سما دا سما والأجيني جمولا كاكي هذا القرآن لهجيشي أكي أجيني نعم كاكي

Eh, to haka dama ai na yi magana da zuna ce akwai mazhabar malikiya wanda suna ana an sajjara shi ne a cikin cikin maliki ko ga yana da ulumi amma a nan wa zai ba mu dalili cewa ga zaɓar bayan ka ce bismillah ko ka bugi kasa kana tsammanin ka ko wani abu ya makale don kada ka shafa ya zama ya cuce ka a fuska nan hannu za ka fara shafa a fa'ayar da muka karanta yanzu nake so a faɗa ko ko fuska hannu za ka fara shafa ko fuska a tsina da ni sai ka ɗan tsatsefe da ƙasa ɗin ko ina ƙasar sun yaje eh, sannan da ko a shafan mirfaq yana da dalili amma na nan ɗin dalili na kafi ya fi shi ƙanki mun gani ko ina dalilin da za a ce fuska za a fara shafa wanne aka fara gabatarwa fuska aka fuska aka fara gabatarwa sannan sai ne sannan sai hannu ko amsahu bi wujuhikum wa aydikum ko ku shafi fuskarku sannan hannayenku kaɗai mun gane ku to hannu idan aka je za a yanke hannu a wajen ɓarawo ina za a yanke ga kuma Allah ya ce wa tariku wa tariqatu faqatu kuma ina ne daga nan za a fille ha tun daga kafaɗa har zuwa nan tsaye ku hannu ne to ina ake nufi da hannun a nan ka iya kakkafi iya kakkafi nan za a ne, ko an gane ko Fiya kakkafi za a shi shine hannu a nan mun gane ko to don haka shi ne kuma inda za a yi taimama sai dai akwai hadisin da yake nuna cewa har zuwa mirfa to a hadisi ne shi ma mai inganci amma wannan nashi da aikin annabi da kuma hadisin to ya kai wannan hadisin kwali mun gane ko sai an zo kuma wajen safa kenan a wajen hukki kenan shafa ɗaya da hukki lafiya ne da safarka da jawrab da buk duk abu ɗaya ne mun gane ko ya Allah ka fata tsumma shi kamar yadda ake yanzu maganin sanyi da tsumma tafa ko ko a a fata ce ko ta rama ce shirkani ko shirkani ba ana yin shiga da rama ko da kalbo ko sai eh, da yake ba ku sani ba ko a ga shi a ba ka san komai ba sai indomi kai ha <laughs> yawwa sulhi ya zama alwala duka ya kammala sannan ya ɗauko ta dama sannan ya ɗauko ta hagu in ya gama sawa to daga nan ya yi bawali ya yi bayan gida kawai ya yi tsanki ko to nan gurin wannan safar ba sai ya je ta baya wani da ya zama wancan sauran gaban ya zo daidai safar kawai sai shafa kawai shi ke ya shafi wannan ya shafi wannan shi ke ba sai ya kire ba mun gane ko kwana da wuri lafiya lau a ya ishe shi ya je ya kace ya yi wanka ko ko ko zai zama kaso kalkunin shi da shi baya wanka hmm? yawwa ya danganta ga lokacin da ya fara in ya fara rana ta faɗi a magariba ko kun ga kenan sai gobe aha Wannan shi ne. yanayin yadda ya kamata mu yi taimama a nan malam ya zo da wannan hadisin wanda ibn maja ya ruwaito yace amma ya yasir lokacin da yake mama tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya umarci musulmai ma sai ce ku biji hannu a tafukan ku da ƙasa yace walam yaqdudu min as-surabi shay'a kuma ba su ɗauko komai ba daga cikin turbayar ba sai ya damko wani abu ba kawai turbayar zai ɗora hannayen shi a kanta kaɗai sannan sai shafi fuska shafa ɗaya mun gane ko sannan sai koma ya shafi hannaye mun gane ko don haka ya bugi ƙasa ko ya bugi ƙasa da tafin shi mai ƙarfi sannan wato ainihin ya shafi hannaye haka wannan hadisin da malami ambata wato ainihin na shafar shima imamu ibn hajar al-asqalani a cikin bulughul maram yana nan da shi hadisi ne wanda yake shi ma mai kyau za ka iya yin wannan shafar in ka yi bismillah ya shafi fuskar ko daga nan shafan daya sai kuma ya shi ke sai sai sallah a lokacin ya zama mai ƙarfi a lokacin nan zai iya karatun alkur'ani ya iya duk abin da mai alwala yake yi amma da ya samu ruwa to shi kuma sai ya bari ko ya yi mawai ko bai yi ba alwala ta lalata a lokacin nan kamar mai azumi ne da rana ta faɗi ko ya sha ko bai sha ba ba azumi ko ya aje ko ya yi gaugawa ya ci dabino ko ya yi ya ta ruwa ko bai yi ba azumi babu rana ta faɗi mun gane ko amma mutumin da ga ruwa ga ruwa yana kallo amma hajjin zakoki sun kewaye wajen zakuna suna nan sun yi kwankwance suna hutawa to in yaje ka ga ai bismillah kawai hadi <laughs> sun samu kaya ko to ya zai yi yanzu ya haƙura sunan hukuncin shi kawai wanda ba shi da ruwa ko kawai ba shi da ruwa in ma ya sa'a kada a ji motsin shi ko nan din ana iya biyo shi ko ga haka sai iya ka ƙoƙarin shi ya yi sai mamaye talla a nan yanzu ba ya sauko cikin motsa nan ya sauko to cikin motar da yake shimfiɗa da yake tana da ƙarfi ya buge ta ya ce mama ko ko ya ce a ba ne na san ko ha ba dama ko mhm. ka a ci kawai ya ce mama kai sallah na lafiya lau duk abin da yake malamai cewa yake kullu ma fa'ida ala wajhin ardh duk abin da yake jikan fuskar ƙasa ya hau bisa ƙasa duk abin da ya hau bisa ƙasa wannan abin mai ƙarfi ne to ka buge shi ka yi taimama lafiya muna gane ko ba za ka tsora ma kan ka ce sai tsaya ba to shi dutse ba da ji da siminti wanne ne fi ƙarfi dutse ya fi. to shi dutse ba sana'antacce ba ne sana'a sana'ar Allah ce ita ma kasan masnu'a ce sana'ar Allah ce shi ya sana'anta ta haka mun gane ko to don haka za ka bugi kowanne ko kuma katar da irin kasa guri ce na irin bulbulin wuce ga wani shi ba ka ganin ruwa kai ce ba ka ganin ba kuma ba kuma ba ruwan kuma ba busasshe bane gurin sai ka bugi kasar haka nan sai ka yi mama lafiya yau sai ka yi sallar ka mun gane ko ba ka da ruwa ba kuma gurin ba busasshe ba ne haka za ka buji tsaye wannan kasa ka yi masu kalla. saboda lokacin ba daman ka bari lokaci ya wuce malam ya yi ma cewa yi wa man akhara salata hatta kharaja waqtaha fa alayhi zambun azim illa an yakuna nasiyan aw nafima duk wanda ya bar sallah lokacin da ya wuce bai yi sallar ba yana kallo ba wata larura to wannan yana da zunubi babba sai dai in mantawa ko kuma barci yake ko to wannan zai zama yana da yana da uzu amma haka kawai babu kai gaugawa ya Allah ka tashi ka gani kana da janaba a jikinka ka tashi kaza ga ranar za ta fito na kai a kai na yi wanka kale wannan wankan kawai yi mama a gidanka ka yi sallah don ka samu yin sallah a cikin lokacinka wannan ma kana da larura kana da matsala da za ta sanya kai taimama muna ganewa ko wallah ta mu dace na ganin ya kamata mu tsaya ko har ma lokacin ya nemi ya wuce Allah kai ku lokaci na gaba mun tashi daga eh, sauran abin da ya rage a cikin wannan aya sannan kuma mu ci gaba aya ta arba'in da nawa na'am أربعين لهم إن شاء الله تعالى نعم وعليكم السلام نعم نعم kamar ya zaki shugaban shi sai ai ba wannan kawai ba duk wani laifi da mutum ya yi ya yi makan adam sai ya koma ya je ya neme shi ya fiya in ya yafe ne shi ke ne in kuma bai fi mai ba to kaga akwai matsala a lahira san gari abinda za a yi kenan kawai sai ka nemi shi ya fi maka kadai to wani yadda na shiga midiya na yi kaza kaza kaza tsakani da Allah na fahimci kuskure ne kuma dan Allah yanzu ina buƙatar ka yafe mani ba sai an ji sunan ba ba sai an ji laifin ba kadai dan kada ka ambatan laifin ya jawo ilu ta jawo bau ko sai kawai ka kane laifin kawai kai abin da kake buƙata daga wajen ke ya yafe maka lafiya no ni ce ya yafe da iri irin kama kamar yadda Allah ya ji kan malam da haka ne wani ya ce na yi maka kaza na yi maka kaza a lokacin nan kuma yanzu da Allah ina neman ka yafe mani ya ce da kai da irin irin kama na yafe mu nuna Allah ya yafe mani muna roƙon Allah ya gafarta mashi to wannan ne abin da ya kamata Allah ya sa mu dace mu cika da imani kurakuran mu Allah ya yafe mani kuma abin da muke fama da shi a ƙasarmu ya Allah ka dafa mana ka fitar da mu a cikin wannan matsala Allah kada ka bar mu da iyawarmu shugabannin da ake yi da su don su samu kuɗi ya Allah kai mana magani Allah kada ka ba su iko a kanmu Dan kuɗi don a samu a yi cikin jinafin don a samu kuɗi a kama wani a je a yi shi don a samu kuɗi a kama wance a je a yayin halakar da ita don a yi asiri da ita a ture mutum a cinye lafiya lau har a zo ana shiriki kamar yadda ake cin shinkafa a ainihin hotel ko a ci naman rago a kawo maka kawo da a kawo maka wane ne haka ake kai shirikin abin nan su ma wai don a samu kuɗi to masu wannan abin ana kallon su an ki dafa musu an ki halaka su an ki maganin abin ya Allah ka yi mana maganin waɗanda suka yi galala da wannan doka Allah ka yi mana maganin waɗanda kuma suke ƙoƙari abin ya fi ƙarfin Allah ka hannunka a cikin harkar Allah ka kama musu su yi maganin wannan matsala mu kuma Allah ya dafa mana a ciki da waje Allah ya mana maganin ko a duk inda suke Allah kuma ya ba mu kariya mu ma a duk inda muke waɗanda ba su gane ba ya Allah ka ganar da ya Allah ka ganar da mu addinin ka ka ba mu ikon yin aiki da shi kamar yadda kake subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta